الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته وفضله تتنزل البركات a yau wannan safiya mai albarka safiyar asabar 21 ga watan rajab shekara ta 1431 wanda ya daidai da uku ga watan julai na shekara ta goma. Allah ya albarkanci wannan makaranta ta Abdullahi bin Mas'ud da wannan masallaci na Abu Huraira da ɗaya daga cikin baƙi malamai waɗanda suka halarci wannan gari namu na Sokoto. Duk wata magana da zan yi haƙiƙanin gaskiya ina ganin kamar za ta zamo shamaki tsakaninku da malam da kuke jira. Don haka ni na ajiye magana ta. Abin da zan ce kawai malam zai magana ne dangane da zamantakewar ko kuma aure da zamantakewar ma'aurata a musulunci ya aure yake menene matsayinsa watakila tarihinsa zamantakewar ma'aurata a zamanin farko zamantakewar mu ta yau matsalolinmu na aure ya za mu yi mu gyara ta wannan duka na bar malam da kayansa wa util qausa bariha idan ka samu wanda ya feke alkalami to ba dole ne sai kai wannan aiki ba sai ka bar shi yayi don haka ni zan yi rizabin duk wata magana da nake niyyar yi sai bayan a kalla ya riga ya gama gabatar da muhadararsa kuma daman dai gashi za mu fara a makare don haka za mu ba minti 60 malam muna son karfe 11 cif yanzu ka tsaya karfe 12 domin mu samu ko tambayoyi guda 70 haka mu zaba daga cikin tambayoyinsu sai ka amsa musu a kalla.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masjidu abi huraira wato masallaci da aka yi wa laƙabi da sunan shahararren sahabin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwamfutar da ta tattara mana wato hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma cikin wannan ƙasaitaccen gari na Sokoto ba don komai ba sai saboda gabatar da lakca ta mata tun lokacin da malami na kuma mai gidana fadilatu doktor almaki almadani malam mansur ibrahim sokoto ya kira ni a waya ya ce malam kabiru ka yi shuka kuma ka bata baka zuwa ka mata ban ruwa na ce ban gane ba ya ce ka shuka suna a sokoto kuma tun daga ramadan ka ke ka shigo cikin garin sokoto na ce to gaskiya ka'ida guda ɗaya nake da ita sokoto na kan yi ramadan tafsiri a ciki to wannan ya sa a shekara ban zuwa sokoto idan ba ziyara ta zumunci ba sauran kwanakin shekara kuma sai a yi haƙuri sauran jihohi a ba mu dama mu je mu musu mu isar musu da sakon da ya kamata mu isar to amma da yake shi a matsayinsa na malami na sa ba shawara ba ce umarni ce ya ce ba maganan ɗaga ƙafa walfauro da gaggautawa fararun farilla ne in tattaro yana wani a taho to lokacin da yake mun wannan magana ina kan hanya ta zuwa ƙasa mai tsarki domin gabatar da ibada ta umra na ce to ala gafarta mala a mun haƙuri zan tafi saudiya amma in allah da ba zan wuce kwana goma ba zan dawo ina saudiya ina madina mahaifar annabi wato ainihin inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu ina kusa da haram na madina sai ga wai shi ya sake bugowa ya ce ya maganan dawowa yaushe zaka dawo kuma yaushe zaka iso nace amin da ya hakuri na iso tukunna sai mu sa rana to bayan na iso Allah ya bamu iko muka sa wannan lokaci lokacin da ya mun text yake gaya mun baramiji da za a gabatar ciki sai ga har da lecture ta mata duk wa'azi ba wa'azin da yake ban wahala kamar wa'azin mata saboda suna da kurjini da yawa to amma babu yadda na iya tunda malam ya ce sai an yi sai dai fatan Allah ya sa alkhairi a ciki malam ya ce za mu magana akan abin da ya shafi aure da kuma zamantakewa da ta shafi aure abubuwan da ya ambata kowanne a ciki yana bukatar darasi ne mai zaman kansa da ba zai gaza awa ɗaya ba kamin a fahimci inda aka fuskanta to amma na san bamu da lokaci lokacin da muke da shi awa ɗaya ce tallin tal a sanadiyar haka bari mu samu koda ɗan wani ɓangare na wata aya da nake ga watakila a takaice za ta iya tattaro wasu daga cikin masail da malam ya magana a kansu to amma kamin nan Allah ramma akwai wata aya da za ka karanta mana a suratul baqara sai mu cinki inda muke bukata a ciki Allah madaukin sarki ya ce uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alima Allahu an تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم نعم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله أكبر wato farkon musulunci yadda a cikin watan azumin ramadan lokacin da ake azumi yadda bai halatta mutum ya kusanci matarsa da rana ba to da daddare ma haramun ne idan azumi ya zo ƙa'ida ce dole ka ƙaurace wa iyalinka azumin gaba ɗaya to wannan ya sa an samu su daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dokar ta yi tsanani suka gagara kiyaye ta to bisa wannan sai Allah madaukin sarki ya kawo al'umma sauki Allah ya ce uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum an halatta muku a cikin azumi da daddare an halatta muku ku kusanci iyalanku sai Allah ya ce hunna libasul lakum su matayen nan tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su malamai suka ce wannan gaba hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ita kadai ta tattaro dukkan matsalar da dan adam yake bukata kan abin da ya shafi aure ina fata ana ganewa malamai suka ce abu na farko yana karantar da mutane muhimmancin auren karan kansa domin an ce hunna libasul lakum mata tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su me ake cewa tufafi shine sutura da dan adam yake sawa ya rufe tsiraicinsa da ita ko ba haka ba to an ce matarka tufafi ce a gare ka kenan wanda bai da mata yaya yake tafiya ba ku an samu ba na tsirara yake tafiya an ce miji tufafi ne ga mace to kenan mace gwauruwa wacce bata da miji yaya take tafiya tunda bata da tufafi kenan wannan shi kada ya isa ya nuna wa ɗan adam cewa aure yana da kima yana da me yana da daraja da aka kai matsayin da aka siffanta shi da tufafi mace tufafi ce ga namiji namiji shi ma tufafi ne ga mace wannan ne dalilin da yasa zaka ga duk wanda bai da aure rayuwarsa tana da matsaloli da yawa tana da matsaloli ta fuskar lafiyarsa tana da matsaloli ta fuskar kwakwalwarsa rayuwar na da matsaloli ta fuskar wato ainihin tunanin shi ta fuskar tattalin arziki ta fuskan ibada ta fuskan addini ta fuskan neman lada ta fuskai kowace fuska da ka sani wanda bai da mata yana da matsala haka matar da bata da miji tana da matsala yana da matsala ta fuskoki masu yawan gaske kamar yadda na ambata na ce yana da matsala ta fuskar kwakwalwarsa malaman psychology sun ce daga abin da ke kawo ciwon hauka akwai tsawon gorantaka idan gauro ya gaurantu ya gaurance ya riƙa ya riƙe to sai ya fara yawan mantuwa in ba dauki mataki ba daga nan sai ya tazarce Allah ka gafarta mana sannan yana da matsala ta fuskar jin daɗin rayuwarsa shi yasa zaka ga mai mata bai da natsuwa saboda aure shine wanda yake bada me maran mata bai da natsuwa saboda aure shine yake bada ne ango ya ji na ce mai mata bai da natsuwa yace kai akwai gyara a cikin wannan magana na'am maran mata bai da natsuwa me yasa maran mata bai da natsuwa saboda aure shine wanda yake bada ne shine wanda yake bada natsuwa daga lokacin da aka ce mutum bai da iyali za a ganshi cikin taraddadi da fargaba da rashin natsuwa shi yasa a ƙauye in an ga yaro yana rashin hankali sai a ce a masa aure zai natsu kuma idan aka masa auren sai ka ga ya natsu ka rasa yadda aka yi kenan aure yana bada me yana bada natsuwa yanzu duk dukiyarka in baka da mata abinci ba mamaki sai a restaurant zaka ci baka hada abincin da iyali suka dafa a gida da abincin da aka dafa a hotel ko ana iya hadawa bar ma abincin karan kansa dauki cokalin da za a ci abincin da shi cokalin hotel da Allah a wannan ranar kawai mutum nawa suka sa cokalin a bakin su watakila sama da mutum hamsin da mai sallah da mara sallah da Adamu da Umaru da Bulus da Okonko da Jonathan da Biriskila duka sun sanya cokalin a cikin bakin su wannan cokalin ko an wanke shi tsaftarsa ta kai cokalin mai gida wanda shi kadai yake amfani da shi bata kai ba wannan shi zai nuna muku matsayin aure ba nan kaɗai za a gane matsayin aure ba wani malami yana cewa daga inda yake tausayawa wanda bai da aure shine idan yayi kwalliya babu wanda zai ga kwalliyar shi yasa za a ga goro zai yi wanka ya shafa mai ya tsaya ya gyaggyara ya daidaita hularsa amma sai kaga cewa akwai matsala daga ƙarshe sai ya gama kwalliyar gaba daya sai ya fara tunanin to wa zai ga kwalliyar ya ba ina zai je a ganshi sai ya fito ya kama yawo cikin gari ya dan bi ta kofa mai martaba ya dan bi ta bakin kasuwa duk inda ya san wata yan majalisa sai ya dan bi ta wurin domin a ganshi wanda da yana da mata idan amarya kawai ta kalli kwalliyar ta ce amma mai gida shiga kan nan ta yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu da zai haɗu da telan da ya ɗinka rigar sai masa overpayment ba don komai ba kawai saboda amarya ta ce rigar ta yi daga nan bai da sauran matsala shi ya sa mutum bai da mata malamai suka ce ko kwalliya bai iyawa domin bai da kwalliya advisor babu wacce take ba shi shawara ya za a daidaita wa kwalliyar sahu shi ya sa in yi kum in ba ya sa ba duk sai ka ga kafaɗarsa da gashi ya zo ba wanda zai ce masa ya kaɗe. ko kuma ya zo sa hular maimakon karin hular ya saitin goshinsa sai ya idon sa sai ka ce hular ɗan agaji abin da nake so nuna muku shi mara mata yana da matsala da yawa mara mata ko ɗaki zai fita aka ce fita yake yi ta baya baya bai fita ta gaba saboda dole sai ya yana yana yin baya baya yana jawo kofar ɗakin dan babu dama ya bar kofar ɗakin a buɗe wannan yana nuna maka cewa a harkokin rayuwa kawai na yau da kullum mara mata yana da matsala idan an batawa mutum rai a waje aka ce in ya koma gida matarsa sai ta yi me sai ta lallashe shi sai ya koma cikin hayyacinsa shi yasa zaka ga mai mata in yi sa'an mata to duk bacin ran da aka masa a waje da ya shigo cikin gida bai da sauran matsala saboda da ta shi cikin bacin rai duk hikimar da za ta bi ta ga ta cire wannan damuwa daga kwakwalwarsa ta maye gurbinta da farin ciki da walwala da annashuwa za ta yi musamman in ta san me take dan akwai matan da ba san me suke ba akwai wacce za a caza wa mijin kai daga waje ya shigo cikin gida ita wai tana can tana shara ya yi sallama da kir za ta ansa ya wuce cikin daki ta ma daga kai ta kalle shi ba balantana ta ga wani hali yake ci in ya zai zauna a daki ya shiru ya dade a zaune ya rasa ta ina zai fara ta ya kwala mata kira talatu sai ya kira sa uku ta ansa ta kamo hanya ta zo da kyar ya na shigo cikin gida ya kamata a ce kin zo kin ji me ke tafe da ni ta ce to ai kai din ne naga ka shigo ne a tsime tsime hakan nan to <laughs> to ya shigo a cikin a tsime tsime shigo cikin gida wa aka dora wa kwangilar cire wannan tsimewar daga fuska sai mai gurbinta daga farin ciki ke aka wa idan har kin san me kike yi wannan shi yasa mai mata yake samun natsuwa a cikin gida maran mata in an bashi haushi a waje ya dawo cikin ɗakin sa goro to sai me sai dai ya samu ta kila katifar sa na mara riga in nefa sun dauke wuta kuma babu wuta dama yana cikin matsala ba dan matsalar za ta tsaya ba wani abokinsa sai ya shigo yana kwance a ɗakin sai ya masa kafa ya ce yanzu karfe goma har ka kwanta sai shure shi da kafa ya ce ka tashi ka fito kun taba ganin mai mata yana kwanci akan gadonsa aka shiga aka masa kafa zai yi a sai dai amarya ta masa kafa soyayya amma ba wai kai wani dan amore zai shure shi da kafa ba wannan zai yi wannan wani abu ne wanda bai yi wa idan kana so ka ga mai mata sai dai ka tsaya daga kofar gida kai sallama ko kuma ka tura yaro in ya bushi iska daga can cikin gida ya ce ka faɗi sunan ka kai waye da kake sallama sai ka ce honorable chairman a local government yana office ka zo kana so ka ganshi sai ka faɗi sunanka da purpose of visit wannan aure kaɗai yake iya ba ɗan adam wannan yanzu kaddara ga alaran ma ya haddace qur'ani daga bakar hannas mu ɗauka sai tafiya ta haɗa shi da ga sautin hikima mu ɗauka sai hikima bai da mata yana da mata shi bai da mata sai suka je bakunta a gari na'am shi wannan tare da matar shi ma kuma shi kadai a ina za a sauke wannan wanda ba ma ba amma yana da mata cikin gida za a kai shi a bashi masauki ko ba haka ba alaran shi fa ina za a sauke shi sai a aje shi a shago a zaure a ce to kai alaran zauna nan kai ta tilawa Allah ya bada sa'a amma dai shi mai mata shi za a shiga da shi cikin gida kun ga ga Qur'ani izo 60 a kansa amma saboda rashin mace ga wanda watakila haddasa bata wuce izo goma ba amma albarkan mace ita macen sai ta zama izo 60 da ya hada da izonsa goma sai ya zama 70 to heyo alaran ma uba take wannan shi zai nuna muku daraja da kima da aure yake da shi ba anan kima da daraja ta aure take da shi ba hatta a wajen fuskar tattalin arziki budi da Allah madaukin sarki yake yi mai mata yana da bambanci da budin da Allah madaukin sarki yake yi wanda bai da mata shi yasa da awar aure na kawo talauci bai hudiyar da awace ta saba wa qur'ani ta saba wa sunna kai ta saba wa tunani na dan adam ma qur'ani ya nuna aure na kawo wadata dan cewa in yakunu fuqara Allahu min fadli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna aure na kawo wadata don ya nuna wanda ya aure domin kamewa Allah zai taimake shi kuma duk garin da ka je a duniya manya-manyan gidajen da duk za ka gani sai ka samu na masu mata ne ba na goraye ba ne duk katuwar mota da ta wuce in ka bincika sai ka samu wanda ke da ita yana da mata duk wani shago da aka cika da kaya ana sayarwa sai ka samu mai shagon nan yana da yana da mata iya samu a cikin garin Sokoto nan akwai mutumin da ke da mata hudu da 'ya'ya barkati bai ma iya sanin ƴaƴansa sai an ɗauko kalkuleta a kira uwar gida a ce 'ya'yanki nawa ta ce sha bakwai ta tsakiya ta ce sha uku tsakar gida ta ce tara amarya ta ce bakwai sai a buga da kalkuleta a gaiwan ƴaƴan shi amma talauci sai dai in ana taɗi in ya gida ma ya sa baki amma shi bai san me ake cewa talauci ba akwai gauran da shi kuma ko budurwa bai da ita amma a zauren wannan mai kuɗin mai matan yake kwana kuma sai ya kai karfe goma sha biyu na rana bai karya ba wannan ya nuna a hankalce ma aure ba talauci yake kawo ba wadata yake kawo malam mata yana da matsala ta fuskar samun lada wacce take da miji ke baki da miji duk kokarin ibada ki baki iya kamo ta idan mutum yana da mata kai baka da mata duk kokarinka baka iya kamo shi wajen samun lada idan yayi wa matarsa cefa ne lada Allah madaukin sarki zai rubuta mashi yanzu mu dauka ga mai mata ga maran mata sai suka samu naira dubu ɗaya kai mai maran mata goro da ka zo masallaci aka yi wa'azi aka nemi taimako za a tafi wa'azi sai ka ɗauki naira dubu ɗaya gaba ɗaya ka bada sadaka kai shahadar ƙura. shi kuma mai mata sai ɗauko naira dubu ɗin shi sai ya yi ta bakin kasuwa ya samu wani mai gasa kaza mai kyau sai ya siyo da five alive mai sanyi sai ya zo shi da amarya suka ci naman kaza suka sha five alive wannan mai matar ya fi wannan goron da ya bada sadaka naira dubu ɗaya gaba ɗaya lada in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda manzon allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dinarin da ka taimaka aka yi jihadi da dinarin da ka bada sadaka da dinarin da ka taimaki gajiyayyu da dinarin da ka ciyar da iyalanka wanne ya fi lada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dinarin da ka ciyar da iyalanka shine wanda ya fi lada kenan yaya goro zai iya samun irin wannan ladar bai da ita to balantana sauran lada na mu'amala da iyali in zai shigo cikin gida in ya sallama a rubuta masa lada ita in ta ansa a rubuta mata lada shi goro in zai shiga cikin gida sallaman ma sai ya rasa wace iri zai yi don in ya ce assalamu alaikum babu kum a cikin gidan tuwa wa zai yi wa sallama tunda ba kowa a cikin gidan saboda haka in ya zo ya tsaya sai dai ya fasallimu ala anfusikum assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai ya shiga daga ciki idan ta ansa lada in yana hira da matar shi in ya kalle ta a rubuta masa lada ita a rubuta mata lada in ta kalle shi a rubuta mata lada shi a rubuta masa lada in ta masa murmushi ta samu lada ya samu lada in ya mata murmushi ya samu lada ta samu lada in ta bashi ruwa ya sha ya samu lada ta samu lada in suna taɗi suna hira ya samu lada ta samu lada in yi wasa da ita ya samu lada ta samu lada in ya shafa gashin kanta duk gashin da ya taba a bata lada a bashi lada goro in ya shafa fulonsa zero ko akwai ladar da za a ba shi aka rama kalla to ya za ka iya da shi in kwanci ya aure da ita a ba shi lada a ba ta lada in sun yi wanka duk wanda ya jika jikinsu sai an ba su lada saboda ibada su goro in ya sheka mafarki zero abin da nake so nuna muku shine wato mai mata yana da hanyoyi na inkom na samun lada yana da hanyoyin rabano na shigowar lada masu yawa wanda mara mata bai da shi goro bai da shi gauruwa ita ma bata da me bata da shi wannan shi yake nuna maka muhimmancin me muhimmancin aure ba nan muhimmancin aure tsaya ba hatta a filin alkiyama akwai bambanci tsakanin mai mata da mara mata shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa da Allah zai turo a sanar da ni saura kwana uku in bar duniya in akwai yadda zan iya aure kamin kwana uku nan su cika to sai nayi aure kamin kwana uku su cika aka ce me yasa yace khashiyata an aqifa amama rabbi bi ghairi zawaj ina jin tsoron an je lahira an ce gauraye su layi anan masu mata su layi a same ni a layin gauraye yace saboda wannan ko kwana uku ya sauran mun na bar duniya zan iya kokari na sai na ga cewa nayi aure saboda a lahira akwai hanyoyi da yawa da mai mata yake wuce marar mata ɗaya daga cikin magabata ɗansa Allah ya masa rasuwa yaron yana da shekara goma a duniya kuma yaron mahaddacin alkur'ani mai girma ne wannan ya sa mutane hankalinsu ya tashi ‘yan matan nan na zamani za ta zo ta tare ke daga kan ‘ya'yanki sai ta fada bokaye ita ma uwar amarya a ce to yana da mata wace ce kishi ta tamai da ita kurma ki tashi tsaye ita ma sai ta fada bokaye amarya boka uwar gida boka uwar amarya boka uwar uwar gida boka kai kana can kana nema musu abinci duk bala'i an tara gidanka karkashin gadonka laya cikin fulo laya cikin kanta laya inda kake alwala an binna laya inda kake wanka an binna laya an hada maka zobo akwai bala'in da aka barbada a ciki an sa ma turaren wuta boka ya bada wani bala'i an barbada wannan hayaki hayakin akwai ifritun min aljinni suna yawa ciki saboda tsabar bala'i wallahi akwai mata da yawa da suke ciyar da mazajensu su jasa a nan cikin gari Sokoto da ta je wajen boka sai ta kawo masa jinin hailata idan akwai bala'in da zai hada in ya hada shi kenan an gama sai a kawo masa jinin haila ta zubo masa a cikin wata kwalba ta kawo in ta kawo ya hada wani siddabaru da bala'i ya ce to ki sa masa abinci don kai ya gane ki sa daddawa da yawa ki kara magi kawai a kawo masa taushe ta sharba bai san jinin haila yake sharba ba ƙarya nake ko gaskiya na faɗa akwai matar da idan mijinta zai karo mata a nan sakkwato za ta je wajen boka boka ya ce ki kawo mun maniyin shi da shi za a hada idan ya kwanta da ita sai ta shiga cikin ɗaki ban ɗaki ta mammatsa ta tattaro abin da za ta tattaro ta kawo boka ya ɗauki maniyin ya rubuta ayat qur'ani da shi ya hada da wani bala'i ya zama arne ta zama arniya a hada da wani surkulle a kawo a ce ta hada masa a cikin abinci a dama mashi a hura kawai ya zo yana sharɓar hura da busasshen mani a cikin hura bai sani ba wai ita bukatar ta ta samu me? ta samu kan ko in ta samu kan dafawa za ta yi ban sanya za ta da shi mata sakwatawa ku ji tsoron Allah ku daina zuwa wajen bokaye abin da zai bata maka rai wallahi akwai matar da za ta je wajen boka ya zo da garin magani ya ce ta tube tsirara ya mata wanka mata da yawa a sakkwato boka yake musu wanka ta tube tsirara wani katon banza wai ya hada garin magani yana mata wanka duk wacce ta je wajen boka da ya kalle ta ya ga ta ɗan kala abin da zai fara faɗa mata to za a mata wanka da ruwan magani ita kuma ba kunya ba tsoron Allah ki tube tsirara gaban wani bakin arne bakin mushriki wai ya hada garin magani wai yana miki wanka ta dashi ko kwanan na Abuja wani dan majalisa ya dawo gida ya samu boka yana wa matarsa wanka da garin magani dan majalisa ne Abuja dan majalisa a Abuja yana yi wa matarsa aka kira bok ya rike bokan ga matar aka kira limamin angosu aka zo aka zauna wai za a yi shari'a liman yace in baka shara yace ka riga ka aure iska in ma sallamar ta zaka sallame ta amma karka bari labarin nan ya fita bala'i ne to riban sani ba yana mata wanka wata kila ma ya taɓa danne ta menene gaskiyar magana tace sau ɗaya ne kawai wallahi sau ɗaya aka yi ya ku mata wani irin cin amana ne kuke yi wa mazaji wani irin cin amana kuke yi wa addini boka ya raba ki da kuɗi ya raba ki da addini ya raba ki da Allah kuma bai isa ya hana abin da Allah madaukin sarki ya kaddara ba abun bakin ciki wai har da ƴan mata wai yanzu ƴan mata ma wajen boka suke zuwa ni dai a sa min hannu abin da nake so mijin da zan aura ko dai ehnasi din nan ko bai da continue discussion ko dai ehnasi ba sai yana da jibba ni ehnasi ma dai tayi in za ka yi da anguwa wai yarinya ce ta je wajen boka wai ya mata aiki duk ƴan kudaden da ta tattaro sai ta kai mashi akwai yarinya da za ta je ta yi zina don ta kai wa bokan kuɗi wai mata aiki ta samu miji mai kuɗi kuma ƙarshe matsiya ce ya Allah ya hana ta mijin ko ya ba ta wanda zai rinka ɗirka mata dukan tsiya saboda ta ki Allah ta ki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za ku lalace sakwatawa muna jikokin shehu mu bari azzaluman malamai mushrikai makiya Allah ta'ala matsafa wayanda suka yi baran-baran da Allah kafirai arna original not photo copy a ce su ne za su zo suna batar da al'umma a cikin gari bokaye ko ina sai shigowa suke duk bokan da ya rasa kuɗi sai ya faɗo nan cikin gari wai ke dai abin da kake bukata ki samu kan miji in kina so ki samu kan miji ki kyautata masa mana jubilatin nafsu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha duk wanda kake kyautata masa sai ya kaunace ka ki ta kyautatawa ki matsa kusa da Allah rinka yin azumin nafila kina roƙon Allah ya Allah miji na fa bana ganewa bai dawo gida sai karfe 12 ya Allah kai ke mallaka zuciyarsa ka karkato mun da zuciyarsa ya dawo cikin gida wallahi ki yau gobe jibi ga take tai karki bari Allah sai ya saurare ki idan kina da matsala yi azumi bayan kin zo shan ruwa zaki bude baki ki addu'a tashi da daddare gana da ubangiji yi sujada duk da hawa yake wa Allah kuka lallashi ubangiji ki ce ya Allah ga bukata ta kiga Allah zai saurare ki kuma zai saurare ki ba in kin samu kuɗi yi sadaka bincika anguwar ku ina ake da maraya kira shi idan karami ne sosai shirya masa abinci ba shi abinci ya ce, in kina da hali din ka masa riga ki ce ya Allah annabin ka yace mu kyautata wa maraya wannan yaron maraya ne ya Allah na taimaka masa na kyautata masa ya Allah ga bukatata ina so ka bani miji miji da nake so ka bani mai addini ya Allah kaka bani fakiri ba ni wanda ya danna kan kuɗi domin in yi ta azumin nafila ina shan buɗe baki mai na gudanar da matsala Allah zai baki da yadda da amincewa duk bukatar da kike da ta gaya wa Allah koma zuwa ga Allah boka ba abin da zai iya miki he is just a zero behind a decimal point useless a hopeless pointless ba abin da zai iya miki ki koma zuwa gawa ki koma zuwa ga Allah wannan shine babban bala'in da yake faruwa shi yasa yanzu ko ina bokaye an riga an fantsama an kutsa an shiga shi shikenan an ce mace tana da kishiya to kullum tana wajen boka ita dai a shiryo sharri wa kishiyarta ita ma wannan in ta samu inda za ta kutsa ita ma ya za ta kirkiro sharri sharrin ya zauna gawa ga kishiyarta saboda bala'in kishin ku na rasa wani irin kishi kuke da shi Allah ne yace a karo mu ma da an ce a karo mana da sai a karo Allah ya ce mu ba za a karo mana ba ku Allah ya ce a karo wa sai ki hakuri tunda haka Allah ya zarta kuma saboda adalci ne ya haka dan mata sun bi maza yawa haka ne ko ba haka bane ki je duk asibitin da ke Sokoto asibitin haihuwa ki bincika a baki kididdigar jariran da aka haifa a shekarar da ta wuce maza nawa ne mata nawa ne sai kin samu jirajirai matan sun ninka jirajirai mazan sannan ga mazan kullum mutuwa suke kullum mai suke to wa zai aure sauran kin haifi yaya hudu mijinki ya mutu wa zai aure ki saurayi da bai taba aure ba akwai addu'a da nake rabawa mata duk garin da naje kuma zan baku addu'a ce wacce za ku rinka yi wa matar da ba ta so a mata kishiya in bada muku addu'a duk matar da ba ta so a mata kishiya ga addu'a da za ku rinka mata ku saurara ku ku ce ya Allah ga baiwarka ta ce ba ta so a mata kishiya ya Allah ina roƙonka ka ba ta ‘ya'ya mata guda goma sha biyu dozin ɗaya kuma duk samarin anguwarsu kowa yana da mata kuma matan sun ce su ma ba su yadda a kawo musu ba in ga dafa su za ta yi koya za ta su bakin ce ba ka son kishiya ba ki zauna sai ka ce mayya ke kadai a cikin gida sai ka ce mayya kullum sai kumburi akwai matar dafa da safe in miji na ɗakin kishiyarta in yau yana ɗakin ta ya fita gida karfe takwas to gobe in yana ɗakin kishiya tana nan tana duba agogo ta karfe nawa zai fito da ta ga takwas ta yi bai fito ba sai ta fara yawo a tsakar ɗaki takwas da rabi sai ka ji ta kaɗai tana wata shaƙo shaƙo haka karfe tara tara da rabi sai ka ji ta fara ɗirkan yara tana ɗan jaka uba kuma ba za ta sai ɗan jaka ba sai dai ɗan jaka uba uban take so ta zaga ta fake da guzuma ta harbi karfan yanzu fa akwai mijin da ce fa ne ma bai iya yi wa matansa tsoro yake ji sai ya je layin yan kaji zai so ya kawo gida ya dan samu falala sai tuna ayyo ba wance ke da girki ba kuma in an wuce fane mai kyau za ta tada bala'i ta ce ita ba a ce fane mai kyau sai ran da ba ba ita ke da girki ba kuma fa in an daba da ita za a cinye wai amma wai tunda ba dakin ta akai akai ce fanan ba wai bala'i ne kullum ba a ce fane mai kyau a gidan nan ba a ce fanan kwarai sai an gaba ni ke da girki jiya bai da kokobo yayi abin da ya sauƙaƙa yau Allah ya kawo falala dan ne ba zai wuce fane ba sai ya rufa kansa asiri ya ce um da in ta da liƙi ƙara in haƙura sai ya dawo to amma shi ba zai iya hakura ba da ya bulla bakin kasuwa in ya ga yarinya ta kawo doya da kaji tunda bai ba da ya sayo muku za ku tada bala'i ya ce ke kawo sa doya ta 150 da hamsin tsara kwai haɗa da cinya da haƙarƙari sai ya cinya cinya da haƙarƙari ya baku ku kuma duk yadda za ku yi baƙin kishin ku ne jawo yanzu fa saboda bala'i wai kishiya da kishiya wannan tana da jariri tana kalla yaron yana kuka ita wannan ba ta komi wa ba za ta iya zuwa ta ɗauki jaririn ta lallashe shi don uwarsa ta yi sallah cikin natsuwa ba wai saboda bakin kishi wai shi ma jaririn wai gaba ake da shi shi ma jaririn kishi ake da shi wai shi ma jaririn bala'in ya shafe shi annabi mu ya fi kowa tausayin jirajirai ƙanana wai amma jariri na kishi ma ba ku jin tausayin shi saboda bala'i jariri to baki sani ba wannan jaririn watakila shi zai zama gwamnan jihar Sokoto nan gaba ki gatsiya wallahi na san wani a nan Najeriya ban sani ba ko na taba gaya muku uwarsa shi kadai ta haifa a gidan babanta kishiyar ta kori uwar ta rinka azabtar da shi ta masa sharri wajen uban a dake shi rayuwar bala'i ta haifi yaya sama da goma duk Allah ya bar yayan haka shi wannan dan kishiyar da take azabtarwa Allah ya mai da shi gwamna shekarar ta takwas yana gwamna a Najeriya yanzu ya gama ita wannan da ta azabtar da shi ya gina mata katon gida ga katon falo ga wurin ganawa da baki ga bedrooms ga carpet ga tarazo ga tile ga marble ga interlocking ga split air condition ga refrigerator ga ga ga ga ga idan sallah ta zo an ɗauka mata mai girki daban mai bayan fulawa mai kunna wutar lantarki da kashewa mai wanke-wanke mai goge tile mai gyara banɗaki da fuloshi duk ya ɗauka mata ma'aikata idan sallah ta zo turmin zani ɗari biyu yake sayowa ya kawo mata ya ce ga wannan babu a kyauta da su wallahi duk sanda ya shigo sai ta fashe da kuka da ya ci goma ta da goma ta arziki sai ta bashe da kuka dan nan dan Allah dan Allah dan Allah dan sa annabi Muhammadu ka yafe mu abin da na maka kana karami sai ta fashe da kuka yace haba baba kin manta jiya ki roke ni gafara na yace miki wannan ya wuce ni dai ka ce ka yabe ta ce to na yafe alamaka albaraka haji ya ce wai sai yanzu ta sanar yana albarka zai sa mata albarka gobe in ya sake ɗebo wata goma ta arziki ya kawo da ya shigo da ta kalle shi kuma ta kala bakewa da ka ya mu kullun cikin kuka take har yau amma da ya san da yake karami wai dan kishiya ne ta ci gaba da azabtar da shi da wulakanta shi ya ku mata ku ji tsoron Allah ku zauna da mazajen ku da kyau kishiya ba abokiyar gaba bace abokiyar zama ce idan kina haila kin yi kunzugu bai kamata a ce mai gida ma dole sai yayi kunzugu ba idan akwai wata mata a gidan sai a samu canjin duti idan ba ki da lahiya yara su tagayyara mai gida ya tagayyara in akwai aboki ya zama sai ta karbi kin haihu mai gida ya tagayyara yara su tagayyara jaririn ya tagayyara in akwai wata sai ta karbi duti a cikin gida kawun ki bai da lafiya kina so zaki je ki dubo shi a tambuwal ga ku da yara guda bakwai ya zaki da su in kin bar su a gidan ba wacce za ta lura da su in kin kwashe su duka kika je gidan kawun sai ki karasa kashe shi dama yana fama da masara ga yara bakwai kin kawo mashi rashin lafiya sai ta karu in akwai wata sai ki bar yaran duka a gida ki dauki yaro guda ɗaya sai ki tafi da shi in kika tafi da shi ke karan kanki kishiyar za ta amfane ki za ta ɗebe miki kewa abin da ake bukata ki rike kar ki zauna ki sai mata sharri yanzu idan kai sabuwar amarya wallahi in ba a sa'a ba a gidan sai a kore ta baka sani ba kun san dalili ita uwar gida ta daɗe da kai ta san me kake so me baka so in ta gane gishiri ne baka so yawa a miya sai ta kyale amaryar sai amarya tana girki da ta dan shiga daki sai ta ɗebo gishiri a lurai sai ta zo ta zuba cikin miyar ta sai ta wuce ita amarya bata sani ba sai a rasa yadda aka yi kullum idan an yi miya in dai amarya ta ta miya sai a ji gishiri a yawa kai ta faɗa ke wace iri ce kullum ta ce billahi dan daidai na sa baka gan ba an ce wai abun daga hannu ne kuma babu wani hannu ita wannan mai so ta fatattake ta kan haka ce ga miji ya tsani matar in barkono ne ba ka so shi za ta saka kullum ta abinci sai barkono yawa idan amarya ce kuma matsiya ce an ba a sa'a ba to ta san yadda za ta yi uwar gida tana so ta caza uwar gida kai sai ran da miji ke ɗakin ta sai ta tura yara bakin kasuwa ta ce ku samu mun takardar tsire da aka cinye ku kunshe ku kawo mu sai a kawo mata takardar tsire da maiko a cikin leda sai ta boye karkashin gado sai da safe miji ya fita ya tafi kasuwa sai ta kirkiro sharar banza sai ta sharo takardar tsire da waye sai ta zuba a dusbin dama sai ta ga uwar gida a waje sai uwar gida ta lallabo sai ta leka sai ta ga takardar tsire sai ta dafe kirji ta ce billahi lazi an dade ana gata da kwarai tsiya sai ka ce mai dama an dade ana gaya ba shi kenan sai ta ja iska yana dawowa gida kuma sai ta haushi da rikici akwai wacce da ta so ta jefa wa abin nan din matsala uwar gida tana so da jefa amarya matsala ran da miji da rana sai ta tsefe kanta amarya ta ga kayin uwar gida a tsefe da daddare miji yana bacci dama uwar gidan ta kware kitso tana iya kanta kitso sai ta tsaya gaban madubi sai ta zuba kitso mai kyau da safe miji yana fita sai ta fito kanta ba dan kwali sai amarya ta ga sabon kitso a kanta tace yaya tace na'am tace ha waye muke kitso je da daddare kanki a tsafe yanzu gashi a tace mai gidan ne mun kitso tace ban gane ba yaya kitso tace chabbi ai duk anguwan nan ni ban taba gani wanda yake kitso kaman shi ba wai wannan ma yana sauri wai bacci yake ji yayi shi tace ni shi yake min kitso ban zuwa wajen mai kitso tace abdullahi lazi bari ni ma yau zan tsebe sai yamu tace ke rufa kanki asiri wallahi taurin kai ne da shi in kin ce masa miki cewa zai bai iya ba shi san ba shi ba sai kun yi bala'i ya ga wuta sannan zai amince tace wallahi bala'i na ya Allah ya ga mutu da kawai ta tsefe kai kawai da daddare mai gida ana shigowa ta ce masa duk kujerar da mata ke zauna in zan su tuka to ɗin tace zauna ya ce menene ya zauna ta miƙo mata kai ya ce lafiya ta ce kitso fara zanen yawo <laughs> mai gida kalle ta ce wani irin sakarci da ka kitso kuma ni ya haɗari da kitso ta ce billahi lazi sai kayan baka ba dubbala inda za a yi daren nan sai a yi shi karshe kusan kwana aka ana dambe a cikin daki daga nan auren ya rike cewa shagari ta cika rigar ta iska mata saboda kishi kuna da hanyoyi da dama na kafar angulu da sharrance sharrance ku ji tsoron Allah ku gyara in kuna so ku samu rahama wajen Allah yana daga abin da zai sa mijinki ya kaunace ki ya soki ya kara miki kauna idan yana da iyaye da ƴan uwansa da sa ki rinka mutunta su kina girmama su idan kina girmama iyaye kina girmama ƴan uwansa in yana da ya dauke ta kamar mahaifiyarki ki rinka girmama ta kina kyautata mata yawanci akwai abin da yake faruwa wanda mata da dama ba ku gane ba mata a ƙasar Hausa sun saba bautar da miji to ita uwa dama ta san ta gasa uban ta azabtar da shi to yanzu ta haifi da tana bala'in son dan dan yawo aure tun ta san ta wahalar da ubansa ba za ta yarda da wannan yarinyar ba aure abin da take gani za ta kashe mata da kun gane inda matsalar take sai kin hada da siyasa mai yawan gaske da za ta gamsu ba kin zo ki cutar da ɗanta bane kina son ɗan kina ƙaunarsa kina kyautata mata to anan ne zaki samu sauki idan ba haka ba to kin rinka fuskantar barazana da bala'i a cikin gida kenan ki nuna wa uwar miji kauna da kyautatawa wallahi sai ta zame miki security ko yace ya kika mai gida in zai kore ki sai ki gudu wajenta ki ce wallahi ina ki ta ci kai wanda ya da ta rike ni hannu biyu ba ni na haiheta ta ba ni ke cin more ta ba wanda ita ya taba ta shikenan sai ki zauna lafiya a gidan miji baki da matsala amma in baki gano bakin zaren ba to kin rinka shiga matsalolin da baki san kansu ba kenan ki rike uwar miji gangam ki ta kyautata mata ki mata goma ta arziki ko da tsufa ya sa tana miki wasu abubuwan da ba daidai ba ki yi haƙuri ki haɗe ki shanye in kin samu wannan zai sa ki samu rahama a wajen Allah lokacin da zan fara wa'azi malam ya faɗa min cewa awa ɗaya daidai aka bani zan tsaya karfe goma sha biyu daidai yanzu karfe goma sha biyu da rabi wannan ya nuna har na wuce lokacin da aka bani da har da minti uku na wuce lokacin da aka bani da minti talatin da uku zamantakewa ta aure darasi ne mai faɗi ba iya gama shi a lokaci ɗaya abinda Allah ya bamu daman faɗa ina fata Allah ya sa masa albarka Allah ya gyara tsakaninku da mazajenku Allah ya ƙara dankon zumunta da soyayya tsakaninku da mazajenku wa'inda tsakaninsu da mazajensu ana samun kallon hadarin kaza da takun saka Allah ya warware matsalar Allah ya sulhunta ku ya baku zaman lafiya a gidajen mazajenku wa'inda ba su da maza a cikinku ina tawassuli da wannan zama da muka yi mai albarka Allah ka azurta su da maza na kwarai in zaka ba su mazaje ka ba su na kwarai masu addini ba wanda zai rinka dirka mata dukan tsiyaye mata kafar Kano ba masu ciki a cikinku Allah ya sauke su lafiya Allah ya ba su ƴaƴa na ƙwarai ya raba su da dakon ƴaƴan banza duk matar da ta haifi ɗan banza ta yi dakon banza Allah ya raba ku da dakon ɗan banza Allah ya sa ƴaƴa da za ku haifa ku haifo mana irin su Dr. Mansur waɗanda za su yi ta yada addini da alkhairi a ko'ina a cikin al'umma Allah madaukin sarki ya azurta mazajen ku da halal su ciyar da ku halal ku sha halal ku tarbiyyaci yayanku da halal yadda za ku samu daman karfin yin bauta ga Allah madaukakin sarki wayanda mazajen suke gidajen haya a cikin ku ina addu'a ina tawassuli da wannan zama Allah ya azurta su da gidaje nasu da kansu domin a samu zamantakewa mai kyau wacce take da matsala tsakaninta da kishiyarta ina addu'a Allah ya sasanta su ya daidaita su wacce take da matsala da iyayenta Allah ka daidaita ta da iyayenta wacce take da matsala da iyayen mijinta Allah ka daidaita tsakaninsu Allah ka sa zamantakewar mazajenmu zamantakewar gidajenmu ya zama irin na gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazajen ku Allah ya kara musu albarka Allah ya kara ba su iko rike ku akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta auren da Dr. Mansur ya je Allah ya sa masa albarka nayi tuya na manta da albasa Allah ya bulbuda albarka uwar gida ta Dr. Mansur Allah ka bulbula mata albarka Allah ka kwararo mata albarka Allah ka sheka mata albarka Allah ka ka ka ka <laughs> tare da amaryar ta gaba daya da yaran gida Allah ya sa ranar tashin alkiyama mu ga wannan family mai gida na gaba uwar gida da amarya na taka masa baya da yaran gida za a je aljanna da mu da mazajen mu da matayen mu da ƴaƴayen mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh to bahaushe ya ce laifin daɗi ya kamata a ce mun tsayar da malam tun minti talatin da biyar da suka wuce ku daidaita sauki da Allah amma ganin irin fa'ida da ke tattare da bayanan da malam ya koro muka ga sai dai mu haƙura mu ɗiba cikin lokacin ku da ya rage da kuma lokacin tambayoyi mun samu tambayoyi za su kai kamar ɗari da hamsin amma a cikin suna na zaɓi sha biyar sha biyar ɗinan zan dunkule su ta yadda za su yi wa malam sauƙin amsawa akwai wasu takardu da dama na neman addu'o'i da korafe-korafe malam da irin hasashensa na mumini da basirar sa Allah ta'ala ya bashi ikon da duk ya yi addu'o'i ya magance inda matsalolin abin da nake roƙo ga malam kar addu'o'in su tsaya a nan wannan addu'o'in da kai mu iyayenmu da mu da mu da mu da Allah a cikin ka cikin sallan dare ƙiyamun laili ka sake maimaita ma Allah wannan koken muna roƙo Allah ya karɓa akwai da dama da suka rubuta suna yi maka ta'ziyar dan uwa alaran ma sani sahabi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama wannan dan uwa da Allah ya albarkace mu da shi daga bunza musamman muka aika masa goro domin ya zo musamman domin wannan karatun naku sai ga mala ya riga ya hutar da shi so ɗaya na je an ba alaran ma aiki alaran mai har an gaje kila ya fara an ba hankali ba sai dai shi mai yana jin zancen uwar gida da amarya to zance da ya riga ya shafe shi to alaran ma mun gode da tahowarka ko muna roƙon Allah ɗauke sarki ya mai da kai cikin iyalanka lafiya a karɓar kala bari mu soma da zawarawa suna neman sanin wace irin sutura ya kamata su sa wai in suka sawo hijabi dusu su su suka kama titi wai maza ba su gane cewa wannan mai neman miji ce to wai su kan wace irin sutura ya kamata su yi assalamu alaikum wa rahmatullah ni shawara da nake bayarwa kiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya ke suturar musulunci mijin nan Allah ne ke bada shi ko ba Allah ke bada shi ba soyayyan nan Allah ne ke mallakata shi ke sata a cikin zukata ki bi Allah ki yi tawassuli da abin da kika kai ki roki Allah ya baki miji nagari zaki sha mamaki Allah zai baki miji nagari da yaddar Allah karkala akwai tambayoyi da dama da suke kawo korafi-korafi game da mazajensu amma waɗanda suka fi damuna a cikinsu su ne masu tambaya guda biyu wadda mijinta baya kula da addini shi baya sallah shi baya ambaton Allah shi baya karatun Qur'ani shi baya halarta kowane irin majalisi da ake faɗin Allah ya ce ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma yana ba baya so ita ma ta yi addini da kuma matar da mijinta baya gamsar da ita ga sha'anin rayuwar aure wadda Allah ta'ala ya dora masa wa'annan tambayoyin suna da yawa a cikin wannan takardu to assalamu alaikum warahmatullah dangane da wacce mijinta bai damu da addini ba a addini zero to shawarar da nake bata shine ita ta dauki matakai na jawo hankalinsa da masa nasiha in ya gagara idan akwai malaman da take ga idan suka ja hankalinsa zai iya fahimta ta buƙaci su ja hankalin mijin su mata nasiha su masa nasiha ba gulma ne ta ba ya halatta ina fata an gane wannan in wannan ya gagara to ta hada da iyayenta domin a ja hankalin mijin a masa nasiha in duka ya gagara zama da wannan miji bai halatta ba bai halatta ta ci gaba da zama da shi don ba ta fasa addini ba zai ba ta dama ta yi addini ba shi ba zai addini ba to in an bi duk hanyoyin da za a bi a gyara shi ya gagara gyaruwa zama da shi bai halatta ba sai a bi ta hanyar iyayenta a kashe auren a roƙi Allah ya bata miji wanda ya dace ita kuma wannan tana tambaya dangane da maganar da malam ya yi cewa muhimmi ne ko da kwana uku ya rage maka a duniya in kana da ikon yin aure ka yi aure ita mijinta ya rasu kuma shekarun ta hamsin tana ganin kamar ta dan manyanta bai fi mata kyau ba ta tsaya ta kula da 'ya'yan da ya bar mata ko ko dai duk da haka dai ta je ta yi aure lura da 'ya'yanta da ya bar mata da take yi ibada ce mai kyau wanda tana samun lada a wajen Allah madaukakin sarki amma idan ta samu miji wanda zai aure ta tana matsayin matar aure kuma tana lura da 'ya'yanta to ta hada manya-manyan alkhairai guda biyu saboda haka in ta samu mijin da zai aure ta ya aure ta eh, a ɗaya wacce ta yi tambaya ɗazu cewa ƙorafin da take daga mijinta shine baya biya mata bukata to wannan akwai maganganu guda biyu abu na farko shine na'am abu ne da za ta iya daurewa idan a rayuwarta za ta iya daurewa ta jure wannan din to haka aka fi so shi yafi alkhairi wannan ba zai kawo sanadiyar mutuwar aure ba sai su ci gaba da zama idan rashin zama ne yake samun su a samu yadda za a yi ya rinka samun zama din idan rashin lafiya ne a samu yadda za a nema masa magani amma idan ta ga abun ya kai matsayin da zai iya jefa ta ta fada cikin zina to haramun ne a sanya ta a hanyar da za ta iya jefa ta cikin irin wannan halaka da za ta yi sai ta koka wa iyayenta idan ta koka wa iyayenta akwai matakan da za a ɗauka na shari'a a yi fasko a raba auren ina fata an fahimci wannan na'am sai tambayar da ka karanta yanzu na'am ita mu ansa wannan mun ce mai shekara hamsin da yaya in ta sami miji da zai aure ta ta aure shi tana aure tana lura da yayan na ta shefi alkhairi idan bata samu bane sai ta ci gaba da zama tana lura da yayanta amma in ta sami mijin da zai zauna da ita zai lura da yayanta to wannan abu ne mai kyau ummu salma tana da yaya amma da mijinta ya mutu ba zaunawa ya tayi tace bari ta zauna kawai ta lura da yayanta ba aure tayi ta aurewa ta aure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kan an samu miji wanda ya dace to tayi aure a hada auren da lura da yayan shi yafi alkhairi in ba a samu ba kuma yi ta addu'a Allah ka wanda ya dace to wai maganar cewa mace tana tare da mijinta a aljanna ita wannan ta aure mazaje guda uku kokari ku gyara sauci da Allah ta auri mazaje guda uku jere da juna kuma kowannen su sai da ya sake ta ƙarshe ne ta mutu ba ta da miji to wai ita ya za ta zauna a aljanna ana goranci cikin aljanna ne na'am ayan mata da ta auri mazaje da yawa sannan mijin ya mutu kamin ta mutu ko ita ta mutu ta bar mijin amma mazaje da dama ne ta aura malamai su yi maganganu biyu cikin mazajen wane ne wanda zai zama mijinta a cikin aljanna ina fata an fahimci wannan wasu malamai suka ce wanda zai zama mijinta a aljanna shine wanda ya aure ta na ƙarshe shine wanda zai zama mijinta malamai sun gina wannan bisa wasu mata waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure su waɗanda zawarawa ne kun ga a ranar tashi alkiyama tare da wa za a tare su za a tare su tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai kuma sai suka gina hukunci da wani hadisi amma hadisi malaman hadisi basu dan sallama masa ba haka nan akwai kura-kura haka dangane da hadisin cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dubo wani littafi fatawa imamul muftin na Allama Ibn Qayyim al-Jawziya an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mace ta aure mazaje da yawa kamin ta mutu a lahira da wa za ta zauna a cikin su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa sai ya bata yace za a bata zabi sai ta zabi daya a cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ta zabi wanda yafi su kyakkyawar dabi'a to wayannan sune ruwayoyi amma wannan hadisin kamar da na ambata a baya akwai dan kura-kura haka a cikin hadisin watakila hukuncin da muka fara ambata ya zama ya fi Allahu a'lam wai a karam kala ko da a dunkule ne zaka iya gaya mana yadda shari'a ce tanadi a yi bikin aure bikin aure akwai matsala gaskiya kuma musamman ma sokoto matsala tana karuwa sosai dan yanzu babban abin da ake yayi a sokoto shine wani abu da ake cewa maza night maza night yanzu matar babban mutum idan za ta yi aurar da yarta wallahi sai a kashe sama da miliyan daya a maza night yanzu abin akan tashi akan tura har Kaduna ko Abuja har Lagos akan tura a ɗebo waɗanda suka yi decoration za a zo a ɗaura balan-balan a sa ƙwayayen lantarki a zazzagaye fulawa a ƙulla wasu ƙyallaye-ƙyallaye a ranar ne uwa amarya za ta fito a cikin taro ta yi rawa ta kaɗa kunkumi a cikin jama'a tana rawa kawar amarya ta kalli amarya ta yi dariya ta ce wallahi kin yi sa uwa ki ta iya rawa ni tawo ba ƙauya ce ba ta iya rawa ba yanzu bala'in da yake faruwa kenan ba haka aka ce a yi biki irin na aure ba bikin irin na aure ba wani abu ne na rikici ba a musulunci bayan an daura aure ya halatta a ɗauko amarya a kai ta ina a kai ta ɗakin mijinta idan sun dan haɗa da ainihin wato wata ƴan waka ta murna kai amarya ɗakin miji ba da sauti wanda zai cutar ba ba za a ce musu sun aikata laifi ba amma maganan mothers night maganan bachelors night maganan barbecue eh, maganan till down maganan cocktail party maganan bush fire maganan bomb pair maganan bachelor's F magan duk wannan iskancin babu wanda Allah madaukin sarki ya amince a yi da shi ina fata an fahimci wannan shi kuma daga gefe miji bayan daurin aure abin da aka dora masa shine walima abin da ake ce walima shine a dafa abinci gurguna abin da ya saukaka a kira bayan Allah su zo su ci su sa a bakin salati Allah ta'ala ya sa mu dace ya kamata mu takaita tambayoyi akwai korafi korafi na mazaje da yan taksi da <clears throat> suka yi alkawari da mutane da yawa ah, wai wannan ita eh, iyayenta sun aurar da ita amma kamar suna tsammanin su samu wata moriya ga mijin nata sai kasance kawai da ya ɗauke masu nauyinta don haka yanzu sun tsane shi kuma suna so sai ta hasa mashi wuta ya sake ta wai za ta yi musu biyayya ne iyayen nata ko ko za ta haƙura ta zauna da mijin da su ne suka aura mata ana samun wannan kuskuren sosai iyaye da dama sukan mai da 'ya'yansu mata kayan sayarwa musamman in sun yi sa'a sun ga an haihota ta dan fito da kala haka sai ka ce su suka halice ta ba su san Allah madaukin sarki ne halitta ta yadda ya ga dama ba gaba ɗaya burin su na duniya sai su dora akan mijin da zai aure ta shi yasa za a ta zazzara ido sai ta aure mai kuɗi da ta aure mai kuɗi kuma abin da suke bukata sauran larurorin su ya dauke musu wannan musulunci bai yarda da shi ba yana zubar da kiman mace a gidan miji yana zubar da kiman iyayen mijin a wajen iyayen matar gaba ɗayan su a wajen miji idan har ya auro ki kuna zaune lafiya yana kyautata miki ya rike miki saboda su iyayenki akwai su bukatunsu na duniya da bai biya musu ba suka tsane shi suka ce za su kashe auren ba a yadda ki musu biyayya ko daidai da kwaye zarra akan wannan matsalar ba ki zauna da mijinki ki rike mijinki a lokacin zaki wa Allah ne biyayya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba yana nuna zaki muzanta musu ko zaki ga musu bakar magana ba ba yana nuna zaki daina taimaka musu idan kina da hali ba amma sai dai kake da su tursa saki ki rabu da mijinki ko ki hasa masa wuta ko su sa ki rinka sata dukiyarsa kina kawo musu babban matsalar da ke faruwa yanzu idan za a aure da yarinya har ta tsohuwa za a kawo ta mata kudu ba a ce to ke yan nan ba za ki je gidan miji ba miji ba dan goyo ba ne in ki rike miji uba za ki mutu mareniya tashi tsaye dan aljihun sa lalabe rinka rage kudin cefa ne turo gida mu rinka miki adashi a fara miki kiwon akuya duk aikin banza ne bai sa ke arziki sun mai da ke barauniya sun lalata ki babu sata sata mai zunubi babu kamar sata kayan miji karki yadda da wannan ki rike mijinki ki zauna da shi tsakani da Allah ko Allah ya kashe mijin ko Allah ya raba ki da shi Allah ba zai wulakanta ki ba sai kiga Allah ya baki mijin da ya dace amma in kika biye musu to ke da su duka sai kun fada cikin jarabawa da baku san karshen ta ba ina ganin kamar wannan ita ce tambaya ta karshe da naga doctor Haji sauran takardu allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi oh, alhamdulillahi rabbil alamin muna fatar ku yi hakuri ah, hawariyawa da suka gayyato mana malam su ba da wasu 'yan sanarwoyi ran mai karanta mana amanar rasul domin addu'o'i masu muhimmanci da ke ƙarshen ta sai mu ba malam dama ya fita sannan daga baya mu kuma sun sauran jama'a su ci gaba da komawa gidajensu bismillah الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدم الطيبات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina so in yi amfani da wannan damar in gode ma Allah subhanahu wanda cikin ikonsa da yaddarsa shine ya ba da ikon tsarawa kuma da gabatarwa ina roƙon Allah fi ta'ala ya ci gaba da sanya mu wannan tafiya ta albarka na biyu a madadin 'yan kwamiti na hawariyawa gefen ɓangare